Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 22 ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da ko ta intanet a voahausa.com har wa yau ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar ta nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau Yau shirin yau da gobe zai duba batun matsalolin da suka bijiro a lokacin da ɗalibai masu ɗimbin yawa ke ɗaukar jarabawar neman shiga jami'a ta kwamfuta a Najeriya. matsalolin da suke yawan faruwa bara an samu wannan karan ma an samu duba su ga ya kamata a dawo da ita yadda ake yi da ta tensir da takarda. Da ya kamata a ce ana ba mutane isasshen lokaci. To shin ko kuma wane tanadi hukumar kula da shirya wannan jarrabawar ta yi ɗaliban da suka fuskanci waɗannan matsaloli? muna saurare shirkuta ɗinmu ta ce za a tantance sannan kuma shine za sake za a sake waɗannan waɗanda aka tabbatar ɗin sun samu matsala za a sake musu wata jarabawar cikin wannan satin. Muna tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook akan irin matsalolin da kuka samu wajen yin jarabawar jam ta kwamfuta. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji abubuwan da za a tattauna a kai. To a Facebook mun yi muku tambaya cewa waɗanne irin matsaloli kuka huskanta lokacin da kuke jarabawar jam ta kwamfuta ga amsoshinku. Ni a gaskiya na rubuta jam na farko na printin suka bani maki 285, amma daga baya kuma na sake reprint na samu maki 235, kenan sun rage min maki 50, kuma ni ina so su dawo min da kana kawai, sako daga Abubakar Hassan. Wallahi Allah wannan shine yin jam ɗina na biyu, amma duka ina da matsala. Ni a zahirin gaskiya ina da gogewar rubuta jarabawa kowace iri ce a Nigeria, domin na yi Diploma da Advanced Diploma a Jigawa State Polytechnic. Furthermore, akwai abokina Gali Sale wanda ya yi National Diploma in Computer Science Wannan shekarar ya sai scratch card na jam ya cike da ya yi printin na farko Information Complete, amma bisa umarnin jam na reprint da ya yi wallahi babu sit number babu registration number. Sako daga Shamsu Magaji West. Da harko sun turo min a text maki 147, amma da na yi printin sai ya zama maki 187. Ni dai gaskiya gaba ta kai ni kuma alhamdulillahi Allah ya sa ta yi amfani. Sako daga Umar Aliyu daga jihar Bauchi. Yau da gobe, a gaskiya magance wannan matsala roƙon Allah ya kamata mu ci gaba da yi, ko Allah zai kawo mana saukin wannan matsala. wannan matsala da ake fuskanta ta jam ba komai ke kawo ta ba illa kawai san rai ne ke kawo ta sako daga ahmad ladan girkau gaskiya ana samun matsalar domin na yi shekara hudu kenan ina yi amma sai bana allah ya kaddara na samu to gaskiya ya kamata a sake tunani amma dai na san cewar za mu samu canji kamar yadda muka zaɓi canji sako daga ɗahiru bulkacuwa daga jihar bauchi Allah ya sa su daina shashanci, su daina biya wa masu shaye-shaye da masu raba dare suna kallon ƙwallon turawa domin cin jarabawa saboda matasan dacen baya ba sa faduwa ƙasa kamar matasan yanzu masu raba dare suna catin da tugu shine dalilin faduwarsu a makaranta. Sako daga Adam Salisu. Gaskiya ni kan ban samu matsala ba, amma ina waɗanda suka samu matsala watan alheri. Sako daga Maharazu Umar Legislature Quarters. A zauren matasa mun tattauna da wasu matasa biyu ɗalibai, ɗaya daga Kano, ɗaya kuma daga Katsina, waɗanda suka ci karo da matsaloli lokacin da suke ɗaukar jarabawar jam. Ku biyo mu da kunnuwan basira ku ji bayanansu. Sunana Bello Yunusa daga nan Kano. Sunana Abubakar Abdullahi Abubuwa daga Local Gannan Kankara. To da farin harko Malam Bello Yunus wani irin karin bayani za ka yi mana cewa an samu matsaloli a lokacin ɗaukan wannan jarabawa na ta jam. Wani karin bayani za ka yi mana akai kai? Ƙarin bayanin da zan yi akai mu dai muna ganin cewa ya kamata ni a gani na a dawo da ita hukumomin jam ya kamata su zauna duba su ga ya kamata a dawo da ita yadda ake yi da ta fensir da takarda. Sakamakon mu kamar ci gaban nan bai kawo mana ba ko kuma matsalolin da suke yawan faruwa bara an samu wannan karan ma an samu kuma babu dai wani mataki da aka ɗauka to muke ganin gwara a mai da shi na fensir da takarda in ka yi kai submitting ba tare da cewa lokaci ko kuma kana samun matsala na kwamfuta ko wutar lantarki ba an yi bara wannan karan dai shine wanda ya zama kamar kowa da kowa dole da kwamfuta zai yi tunda wancan karan kamar zaki ne wasu sun yi da kwamfuta wasu sun yi da takarda wannan kuma dole kowa da kwamfuta zai yi. Malam Abubakar Abdullahi wani ƙarin bayani za ka yi? To a gaskiya abin da ya kamata ya kamata a ce ana ba mutane isasshen lokaci wanda kuma za su rika yin wasu ba tare da sun samu wata matsala ba. Kuma akwai kuma wa'ansu daga cikin ɗaliban wa'anda ba a ba su ma kirinin ma wanda ma za ma su iya zuwa ma su jarabawa ba. A gaskiya ya kamata a ce su duba su gyara gaskiya don matsalolin da muke fuskanta na yin wannan jarabawa. Ka yi bayanin cewa waɗanda ba a yi musu screening ba, screening wani iri ake yi kafin mutane su zauna su ɗauki jarabawar? Ok, ba wai na ce ba screening ba yana ce maki akwai wa'anda ba su samu ma training ma mai kyau ba wanda za su je su yi ma jarabawar. O kamar su ɗaliban ne ba samu training ba ko kuma su masu kula da yadda za a ɗalibai za su yi jarabawar. ke to gaskiya akwai wannan akwai ma wasu ɗaliban akwai kuma wanda ke abin akwai wanda masu tsaron jarabawa amma a gaskiya masu tsaron jarabawa yana ganin gaskiya su ne suka ɗan samu matsala. Matsalar na'ura suka samu ko ko matsalar sanin wani lokaci ya kamata a ɗauki jarabawar da kuma wani lokaci ya kamata a tsaya wace irin matsala kake ganin sun samu? A gaskiya matsalar da suka samu sun samu akwai ma wa'anda ba masu da ma wani eh, kai ɗalibin ma wanda zaka zanna ma ka ma hisa ma iya yadda za ma kai ka abun gan amma ya kamata kuma su samu isasshen taya su ba da lokaci wanda za ka ma iya yi har kai samitin amma kana iya yi ba ma ka gama ba ta ɗauki. eh to akwai ɗan karin bayanin da zan yi kamar guda ɗaya ne na yi maganar shi lokacin da ake jarabawa su inda kamar kula da ku da kuke jaraba kamar vigilators kenan ko supervisors zan ce idan ka ɗan ɗaga hannu ka yi ƙorafi kan cewar kwamfutar ka tana da matsala wani ba zai saurare ka ba ma sai kalle ka kawai ya nuna yana zuwa kuma sai ya tafi wata sabgar tasa wani kuma kai ta magana ma a zo a duba maka menene ne yake faruwa ko kuma kana bukata a canza maka system sai su nuna cewar za su canza ma amma su rabu da kai mafi yawancin lokaci sun fi nuna su ma game da kamar mata su ne in suka yi magana za a je a ga me yake faruwa ma taimako ne su taimaka musu amma maza ba su suka ba su kulawa yadda ya kamata ba gaskiya takamaime me matsalar ku da wannan jarabawa da ta faru malam bello matsalar da ta faru kawai shine matsala da ake samu na kwamfuta ko kwamfutar ta zama tana da matsala ko injin da yake ba wa kwamfutocin wurin gaba ɗaya wuta ko kuma wayarin ɗin da yake cikin hall ɗin da kuke jarabawar yana da matsala sakamakon akwai wa'inda a baya na socket ɗin da yake cikin kwamfuta su ya biyo ta karkashin kafan mutane to koya aka yi motsi ana ɗan botar musu da shi su ma sai an zo an yi kokarin ya zai a gyara kuma da an gyara sai a sake botar musu su ma dai sun ɗaya daga cikin wanda suka samu wannan matsalolin lokaci bai ba su dama ba sannan lokacin ma sun ɗan yi mana korafin lokaci sakamakon an fara kuɗi saura minti goma an ce za a fita shida da arba'in da biyar to kuma karfe shida da minti goma sha takwas ma suka kashe saba din gaba da kashe kan yi. To a gaskiya matsalar mu shine akwai ma matsalar da zaki zama wajen ma da rama a jarabawa ma wajen ma ba ma a gama ma duk ma wani abu saboda zaki ga wayarin kamar yadda malam Bello ya faɗa wayarin ko kuma kwamfutocin zaki ga suna yawan ɗaukewa a kowane lokaci gaskiya. To amma ai su hukum, uh, hukumar da ke da alhakin gudanar da wannan jarabawa ya kamata a ce kahin a rarraba ɗalibai zuwa cibiya-cibiya ya kamata a ce sun mm. tantance yawan cibiyar kuma sun tantance ingancin kwamfutoci ko in ce mm. na'urorin da ke nan wani irin bayani aka yi muku game da wannan an yi mana bayanai gaskiya akan wannan an ce komi na tafiya daidai komi daidai ta daidai ba gaskiya ya kamata su gyara domin na baya su ma su samu wannan jarabawa yanzu an ce da akwai waɗanda za su sake ɗaukar jarabawar kuna cikin mutanen da za su sake ɗauka saboda matsalolin da kuka samu ni dai ban ciki malam bello kana ciki ba na ciki gaskiya amma lokacin da kuka gama jarabawar da har kwamfuta ta ɗauke kun ji daɗin abin da kuka yi ba ku da wata matsala ko ku da akwai matsala sai dai ba yadda za ku yi ne eto eh, dai abin da na san nayi ina da kamar tabbacin cewar nayi na amsa shi daidai matsalar kawai dai da na samu cewar da take yi har lokaci ya cinye ban amsa wannan subject da nake gaya miki ba kamar chemistry da physics amma english da biology na san na riga na gama to wannan ne sakamakon cewar da take tana dawowa lokacin har ya kare ban gama ba daukewa da take a dalilin rashin wuta ne ko ko ita na'urar ce kawai take daukewa take dawowa? A'a ba dalilin wuta ba ne ita kaɗai take ɗaukewa tana dawowa sai kamar soket ɗin da nake gaya miki mu ma namu kwamfutar ya biyo ta tsakankanin kafofin mutane wani lokacin ta dauke da kanta wani lokacin kuma mutane ne in sun ɗan yi motsi za su gotar da ita to shine matsalolin. Akwai ɗalibai da dama irin waɗanda suka samu irin waɗannan matsaloli. sun yi kiran mm. cewa lallai lallai sai a soke a sake wannan jarabawa a me ra'ayinku a kai malam abubakar to a gaskiya mu dai ra'ayin mu anan gaskiya ya kamata a dawo a canza saboda gaskiya mutane da yawa sun faɗi mafi yawa gaskiya sun faɗi to me dalilin faduwar tasu kana ganin kawai saboda ita amfani da kwamfuta din ne koko wannan shine ma babban dalilin ma Malam Bello Yunus kai ma kana da ra'ayin a sake wannan jarabawa ko kuwa kawai a rungumi kaddara. so muna da ra'ayin gaskiya a sake a dawo da ita ma kamar su da takarda shine wanda tana da lokaci a hannunka sannan kuma duk abin da kai sai ka yi ka gama kai da kanka za ka tafi a ce ka gama sakamakon kawai ta ma submitting ba tare da ka nemi izinin ma submitting ba ko kuma su kashe saba dole haka za ka tashi kuma ba ka da damar da za ka yi na cewar ga matsala ta faru in ka musu korafi ma ba za su saurare ka ba saboda mu lokacin da muka fito duk mun yi magana akan cewa lokacin mu bai yi ba dan me za a kashe aka ringa cewa ai lokaci ya riga yayi bayan kuma duk da agoguna a hannunmu karfe hudu da minti hamsin muka shiga muka fito shida da minti ko sha takwas ne a maimakon an ce mana minti arba'in da minti awa biyu da minti arba'in da biyar zami to kin ga akwai wajen minti ashirin da takwas ko ma talatin da basu ban mu yi ba to muna ganin kamar idan da takarda ne zai fi mana sauki kamar yadda ake yi a can tun farko. Amma da akwai ɗalibai da dama a kudancin Najeriya kamar Legas da Edo sun fito suna ta zanga-zanga game da wannan matsalolin da suka samu a dalilin haka ne ma ya sa har hukumar ita jam din ta ke ba da damar su damar da yadda za su sake zama su rubuta jarabawar amma ba mu ga haka ba daga bangaren arewacin nigeria ta yaya kuke ganin cewa za ku iya bayyana korafinku har a saurare ku ku kuma nuna cewa ga abin da ya same ku idan ba ku fito kun yi magana ba ta yaya za su sani ito ta yadda za su sani shine yanzu kamar ta yadda harkar social media din nan da kuma kamar yadda yanzu kuka kira mu kuke son ku ji mu da kuma matsalolinmu wanda wannan program din na san duk duniya tana ji kuma kowa zai ji zai san menene matsala sakamakon na san duk dai abubuwan da suka faru an faffaɗe shi a gari ko ina da ko ina wanda ya samu matsala an ji da guraren da suka samu matsala to kuma dai kamar ma wannan ba shine karo na farko ba wanda da da damar za su canza su ita gwamnati ita ya kamata ta kira hukumomin jam tun da dole a karkashin ta suke yadda su ne in sun ce a daina ma gaba daya za a iya denawa fito da wata hanyar wadda ba can ba ko kuma gyararraki za su suna da ikon da za su ga gyaran da za a yi wanda suke ganin kamar ya fi cewar a yi jam din inda duk dalili ne ya sa suka kawo jam din daga baya ma suka kawo post to muna ganin cewar sai sake zama a kai ko su gyara tsare-tsaren jam din ko kuma a fito da wata hanya wadda ba jam din ba. Mala Abubakar Abdullahi abubuwa kankara me za ka kara akan wannan bayani da Bello Yunus Umar ya yi? To a gaskiya bayan da zan kara a gaskiya ya kamata a ce wannan jarabawa da muke yi ko dai a maido mana ita mu rika yi a takarda ko kuma kawai a gwamnati ta ma kashe ta gabaki ɗaya don haka zai masu gaskiya. yaya za ku yi ku kwaci hakkinku ku Ku tabbatar da cewa an gyara wannan kuma an sake baku wata dama ok to a gaskiya kamar yadda kuka kira mu kamar wannan hanya ita kaɗai ce wadda za mu iya bi a ganin yadda mu wasu daga cikin mu yawancin mu ba ma su cika amfani da kafar sadarwa ba ko mm. kuma ba za ma su iya zuwa su zanga-zanga ba gaskiya saboda me saboda a gaskiya ko ma ka yi ba mai kallon ka Yawwa to muna godiya sosai Malam Bello Yunus Umar da kuma Abubakar Abdullahi abubuwa kankara amma kayan mai sallama da ku Malam Bello Yunus Umar yanzu haka mu kaddara cewa jami'an hukumar jam na jihar Kano suna jin ka wani kira za ka yi musu me saƙonka zuwa gare su sakona zuwa gare su ya kamata da su duba su mana adalci kamar yadda idan da 'ya'yansu ne suke shan wahalan nan ba za su ji daɗi a ransu suna kashe musu kuɗi suna fata lokacin su ba dare ba rana mutum wani ma aikin karfi yake ya wuna yana neman kuɗi sannan kuma wannan matsala ta zo ta faruwa ba ya kamata su yi tunani idan 'ya'yansu ne yaya za su ji a ransu idan 'ya'yansu ne suke zaune ba sa karatun nan ko suke samun matsalar nan yaya za su ji za su yi farin abin kuko ba za su ji sa ba ko kuma wani nasu shine yake cikin wannan matsalar ya kamata su zauna su duba su gani su tunani to a gaskiya ni dai a ganya ya kamata a ce su gyara taimake mu kuma mu a gaskiya su rika gudanar mana da abubuwa yadda ya kamata a gaskiya saboda mafi yawanci ma abin da ke jawo haka za ki ga kamar ba su kula ma da mu 'ya'yan talakawa ne gaskiya za ki ga mafi yawanci. To ta bakin ɗaliban da suka huskanci matsaloli kenan. Malama Karimatu Aminu Abubakar ita ce shugabar hukumar JAM mai kula da shiyar Kano da Katsina da Jigawa. Mun tattauna da ita akan wannan batu na matsalolin da ɗaliban suka fuskanta wajen ɗaukan jarabawar ta kwamfuta. Malama Karimatu ta fara ne da tabbatar da cewa an samu duka waɗannan matsaloli da ɗaliban suka zayyana. To, an assalamu alaikum wa rahmatullah. Da gaske ne an samu matsaloli a wannan jarabawar, amma kuma da ikon Allah an yi ƙoƙari an kau da matsalolin kuma aka ci gaba da jarabawa. wato matsalolin dukkan su ma zan ce ba ta bangaren ma'aikatanmu ba ne ta bangaren cibiyoyin jarabawa da muke amfani da su ne matsalolin dai shine kamar su na'urorin nan masu amfani da kwakwalwa wato kwamfuta da kuma janareta da yake ba ma amfani da national grid muna amfani da janareta ne saboda irin katsewar wuta haka sannan kuma da kuma kamar shi wannan rumbun tara bayanai wato saba to duk waɗannan abubuwan abu ne da ya shafi ita cibiya da muke amfani da ita to kuma a gaskiya a koyaushe akwai matakai da mukan ɗauka muka ɗauka saboda idan ko da irin wannan abin ya taso za a iya maza maza a magance a ci gaba da jarabawa kin ga na farko kamar ita kwamfuta idan kamar ita cibiya tana da capacity kamar ɗari to za mu ce lalle lalle wannan cibiya ta ajiye kwamfutoci kamar guda goma a ajiye wanda idan an samu matsala dandanan za a iya canja ita wannan kwamfuta a canja wa yaro kwamfuta ya ci gaba da jarabawarsa to kuma haka kuma um, ita mm, maganar janareta to janareta da yake yawanci manya ne mukan ce musu su ajiye injiniyoyi kusa saboda sha'anin na'ura ko da janareta ta samu matsala dandanan za a gyara kuma a ci gaba da jarabawa kuma ta wajen wannan saba rumbun adana bayanai to shi ma idan aka fara jarabawan nan aka ga cewa saba dinnan ta santa bata kai ba karfinta bai kai ba to dandanan su masu santa za su karo su upgrading wato saba din tasu sai jarabawa a ci gaba da jarabawa to a gaskiya haka aka yi ta yi din idan an samu matsala dandanan za a kau da matsala a ci gaba da jarabawa har Allah ya sa aka gama jarabawan nan Karimatu akwai ɗaliban da muka tattauna da su waɗanda suka nuna cewa duk waɗannan abubuwa mm. da masu kula da waɗannan cibiyoyi da ke da waɗannan na'urori masu ƙwaƙwalwa ba su yi waɗannan abubuwa da suka yi muku alkawari ba me za ki ce akan waɗannan hmm. cibiyoyin da ku kun yarda da su ko ka haɗa gwiwa da su domin ku yi wannan aiki na jarrabawa amma kuma ba su gaya muku gaskiya ba. Eh to a gaskiya duk ni mm, shugabanmu ya nuna cewa duk cibiyar da aka amince da ita mun je kin ga an yi su Um, inspection ta accreditation duk abin da ya kamata a yi an je an yi to yawanci idan aka je sai a test da komai lafiya to sai kuma ko bayan an gama ne sai wani abin uh, ya faɗo to ya yi alkawarin duk wata cibiya da bata cika um, regulations din bata aka samu akasi aka samu matsala da su to za a cire su daga list din cibiyoyin da muke amfani da su insha Allahu. daga yanzu za a ƙara um, tsauraran matakai wajen tantance cibiyoyin da za a yi amfani da su. Mm. Saboda mu ma a gaskiya ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba ba mu taɓa tsammanin ma za a samu irin wannan abin nan ɗin ba. Za a saka tsauraran matakai yadda nan gaba insha Allah sai cibiyoyi su sahihai cibiyoyi ne za a yi amfani da su insha Allah. Ɗaya daga cikin zargin da ake wa hukumar ku ta jam aka ce mm. akwai mm. sakacin da wannan hukuma ta yi wajen zaben ma cibiyoyin da ya kamata a ɗora musu alhakin gudanar da wannan aiki na jarabawa. Me za ki ce game da wannan zargi da ake muku na cewa kun yi sakaci wajen zaɓe da kuma tantance irin waɗannan cibiyoyi masu inganci da nagarta a damƙa musu mm. yin wannan aiki? to a gaskiya ni ba zan ce mm, mm, hukumar jam ta yi sakaci ba saboda kamar yadda na fara faɗa ɗazu kafin a ce mm, an zaɓi cibiya wato akwai ƙa'idojinmu da duk cibiyar da ta zo ta nemi tana so ta zama ta aiki da mu za a ba ta wannan kwafi na ƙa'idojin da ya kamata sai ta cika sannan za a ɗauke ta to idan bayan ta ta ciccika za ta rubuto wasiƙa ta ce gashi ta gama to idan ta gama kuma za a tafi za a tura ma'aikatanmu su je su duba da ƙwararru wanda suka san harkar na'urorin nan za a tura shi su je su dudduba idan suka dudduba suka ga yayi to sannan sai su tura can hirkwata mu sai su nuna cewa eh, sun cika ƙa'idoji to bayan nan kuma an zo bayan wannan tantancewa an zo an yi wani abu da ake cewa link test wato a duba a ga cewa um, um, connectivity ɗinsu daidai ne an yi har sau biyu aka yi wannan aka ga cewa daidai ɗin ne haka to amma kuma da ikon Allah um, lokacin da aka zo aka fara jarabawa sai ya zamana waɗansu cibiyoyin ba san abin da ya faru ba ko da can waɗannan kayan da suka zuba ba nasu ba ne ko kuma menene sai dai aka zo aka samu irin waɗannan um, um, matsaloli to shi isa aka ce daga um, nan gaba insha Allahu za a ƙara tsauraran matakai yadda insha Allahu ba za a sake gamuwa da irin wannan matsala da aka samu ba insha Allah. Karimatu akwai ɗaliban da muka tattauna da su sun yi kiran cewa gaskiya su a daina yin amfani da na'urorin kwamfuta. Akwai waɗanda suka ce a koma fansir da takarda. Eh to kin san kowa yana da yana eh, yancin da zai faɗi ra'ayinsa. To kuma eh, mu kuma muna ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne. To idan an duba idan gwamnatin tarayya ta ce ga abin da za a yi, kin ga dole hakan za a yi. To amma mu a ganin mu kamar zai zama ci baya ne haka tunda wannan um, jarabawa ta ta um, na'ura mai kwakwalwar nan abu ne wanda daman yanzu ya zama ruwan dare a duk duniya yawanci duk abubuwa yanzu ana yin su ne ta hanyar kwamfuta din saboda haka shine muka ga kuma ya kamata a bi salon da ake yi a ko'ina kuma sannan da aka tashi kirkiro da wannan jarabawa ta eh, ta kwamfuta an yi shi an yi yadda kowa ma zai iya yi da wanda ya san kwamfuta zurfin kwamfuta da wanda bai sani ba insha Allahu zai iya yin jarabawar wato an yi shi kamar yadda abin da bature yake cewa user friendly kowa ma zai iya yin amfani da da kwamfutan nan haka tunda ba a tsaurara yadda za a yi amfani da da ita ba haka kuma yanzu kin ga tsarin nan na jarabawa da kwamfuta da ita hukumar jam ta bujuro da shi ya sa matasanmu yanzu duk kowa ya tashi tsaye yana neman koyon amfani da wannan na'ura mai kwakwalwa ni a gani na ina ga wannan babban ci gaba ne saboda kin ga dai kowa ya san cewa yanzu duniya ga baki daya ta an fuskanci maganan amfani da um, wannan na'ura mai kwakwalwa ba fannin ilimi ba ma fannoni gaba ɗaya ma yanzu da yawa ta kwamfuta ɗin nan ake yi to kin ga idan matasa yanzu suka runguma abin tun yanzu kin ga da ikon Allah ai ci gaba ne mm, a ganina. Na ji mm-hmm. daɗin da kika yi mm-hmm. magana cewa an tsara abin ne ta yadda wanda ke da ilimin kwamfuta da wanda bai da ma kowa zai iya yi wannan jarabawa kuma ba tare da samun wata matsala ba. Amma wani bayanin da muka eh, samu aka ce mm-hmm. kamar ɗaliban da ke cikin birane sun iya sarrafa kwamfuta amma aka ce masu zuwa daga sauran ƙauyuka haka yankunan karkara su ba su da ilimin sarrafa kwamfuta kuma an ce yawanci su suka samu matsala. To a gaskiya ni um, ban yadda da hakan ba. Saboda kamar yadda na ce miki an tsara jarabawa nan ne yadda ko wanda ma bai iya amfani da kwamfuta ba zai iya. Idan mutum ya shigo cikin um, ɗakin jarabawa, um, za a yi musu bayanin ga yadda za a yi ga yadda za a yi. Sannan sai a ce ku fara, sai a ce to duk wanda yake da matsalar farawa ya ɗaga hannunsa. to wallahi a koyaushe daga lokacin da waɗanda ɗin ba su iya fara ba za su iya tayar da kansu ba aka nuna musu yadda za su tayar sai ki ji ko ina ya yi shiru kowa yana aikinsa saboda wato idan kana ka iya amfani da wannan waya wayannan waya wayar hannun nan kuma karamar wayar ba wai wata mai wahala ba irin dai kai sama kai kasa kai gefe kai abin nan to shi kenan fa jarabawar cbt din ta jam haka ne za ka ka matsa gaba ka yi baya ka yi nan gefe ka dawo shi ke nan ba wata matsala akwai wani mataki da za ku ɗauka domin tabbatar da cewa an sake yin wannan jaraba domin ɗaliban da suka ce ba su gama ba kuma ba su mayi ba saboda a sake ba su dama wato ko na 'yan kudin ma da suka yi zanga-zangan ai ba a riga an yi ba wato sun yi zanga-zanga sun nuna kamar an samu matsaloli to shi ne sai to dama a koyaushe in mun gama jarabawa nan akan kira mu mitin can kwata a tattauna irin yadda jarabawa aka yi ta kuma a yi a tattauna matakan da za a bi saboda kau da waɗansu abubuwa da suka taso nan gaba to a wannan lokacin shi ne aka ce mu tafi da sunayen ɗalibanmu na ko'ina a Najeriya wanda suka fuskanci matsaloli na gaskiya ba wai dan da yake kin san sha'anin yan makaranta wani kawai sai ya kirkira abu ya faɗa a tafi da list ɗin wanda suka samu matsaloli na gaskiya a tafi da su muka tafi da su a ran juma'a a ran juma'a muka yi mitin din nan kuma mun ba da waɗannan um, um, list ɗin to yanzu muna saurare hirkuta ɗinmu ta ce za a tantance sannan kuma shine za a sake za a sake waɗannan waɗanda aka tabbatar sun samu matsala za a sake musu um, wata jarabawar cikin wannan satin na kyautata zaton cikin wannan satin insha Allah amma ba wanda aka yi wa a yanzu dai ba wanda aka yi wa gaba ɗaya za a yi ma idan za a yi insha Allah kuma wannan magana da ake ta yi ta maki da aka ƙara yadda aka aka nuna muku ba haka abin yake ba wato da farko ne ran da muka fara jarabawa ran asabar Um, ashirin da bakwai ga watan Fabrairu da kuma safiyar litini ashirin da tara ga watan Fabrairu mun samu mun fuskanci um, error a programming ɗinmu. To wannan error din ne ya jawo wannan canjin kamar maki din Kuma kowa duk wanda ya jaraba a wannan a waɗannan lokacin shi su ya shafa. amma da aka fuskanci abin an gyara kuma jarabawa ta ci gaba so ba wani abu bane da aka yi na waɗansu aka ware aka yi musu ba haka ba ne. to masu saurari iyakacin shirin namu kenan amma jamila a nan amurka kika yi karatu ku kakani ana ba ku zaɓi ko kuma dole sai da kwamfuta a'a na ba mu zaɓi har yanzu ko yanzu kika ce zaki rubuta jarabawar shiga jami'a za a ce takarda ko ku kwamfuta sai ka zaɓi wacce kake so To, masu saurare kuna ji, amma ka hami sallama da ku ga gaisuwa zuwa ga Abubakar Abdullahi abubuwa kankara wanda ya rubuto mana ta Facebook sai kuma Lalo Aisha wadda ta ce Allah taimaki VOA daga Jos sai Hamisu Bajidda ɗalibi a Rwanda. Masu saurare iyakacin shirin kenan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Dan Crafton Halima Jumrau ke sallama da ku.